bikin hawan gidan gwamnati na wannan shekara wanda ya shaida masu gidan sarautun gargajiya a ciki da wajen jihar gombe biki ne wanda ya kayatar da hawan daba daga fadar mai martaba sarkin gombe zuwa gidan gwamnatin gombe da ke unguwan jeka da fari a jawabinsa tun farko sarkin gombe alhaji dr shehu abubakar shehu abubakar na uku ya bayyana gwamna ino yahaya da cewa mutum ne da ya samar da ci gaba mai dorewa a shekaru bakwai da yana jagorantar jihar gombe a kullum in muka zo jawabi ba jawabi na yana farawa ne kan maganar zaman lafiya duk abin da za a yi in ba zaman lafiya babu ci gaba wannan zaman lafiyan kuma ya fi koma ne muhimmanci saboda in ba zaman lafiya babu ci gaba babu walwala babu aiki babu komi to shi mai gidan gwamna ya yi tsayuwan daka a cikin shekara bakwai na maganar zaman lafiya a Gombe. Kuma ko ta wani kowane fanni ma'ana shine an yi security meeting na san yawa wanda aka yi summit akan na issue din security. Har ministry aka yi na security. Sannan kuma ga shawarwari da ake yi na addu'o'i da masallaci da ko ina da Gombe samu ya zauna lafiya. A cikin hukuncin Allah kuma Gombe mu yana zaune lafiya ba mu da wani matsala na tashin hankali ba mu da wani damuwa kuma komai a gombe kuma yana tafiya daidai da mai girma gwamna muna maka godiya to kamar yadda nake tsaye a nan a wannan mataki kusan shekara bakwai wannan shekaran kenan muke zuwa irin wannan rana sannan kuma duk bayan da ya dace a yi an yi su a cikin shekara bakwai kuma har yanzu kuma alfansu ake na rawan gani wanda shine girman gwamna yi wanda tun da za mu ce an kafa gwamna gwamna ta samun ci gaba sama cikin wannan shekara guda bakwai din ba. kuma a maida jawabinsa gwamnan jihar gombe muhammadu inuwa yahaya ya bayyana cewa sarkin gombe mutum ne wanda aka zauna da shi lafiya kuma ya ba da nashi gudunmawa wurin samar da ci gaban jihar gombe. gode allah a duka ko ma an yi wa shinkafa da wake a nan to na tabbata dai cikin ikon allah mun samu nasarori wadda ta kai ga ake la'akari da su kuma kun ji su zayyane ɗaya bayan ɗaya ɗaya bayan ɗaya da wurin mai martaba sarki ba mu buƙatar wata shaida ta daban daga wani guri muddin muka ji ta daga bakin uban ƙasa uban al'umma saboda haka muna godiya muna godiya muna godiya wannan dai shine sallah na ƙarshe da aka kawo wa gwamna Inuwa Yahaya wannan biki a matsayinsa na gwamnan jihar Gombe wanda kuma da daidaitar al'ada ce wanda ake gudanarwa a jihar Gombe a yayin bukukuwan sallah yayin da za a ci gaba da wannan bukukuwa da hawan tudun wada da kuma gaishe-gaishe daga masu rigar da gargajiya a fadar sarkin na Gombe Aliyu Balagirangi GTA Hausa Amurka ke magana daga Gombe a Najeriya